shin kuna tunanin cewa idan kun zo saka password password ɗin naku mai ƙarfi ne ko mara ƙarfi ko kuma idan na saka password ɗin nan za a iya sace min za a iya min hacking ɗin account ɗina ku biyo ni a wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai gane password ɗin shi idan mai ƙarfi ne ko mara ƙarfi barka mu da warhaka. A yau dai kamar yadda na faɗa muku za mu nuna muku ne ko zan nuna muku ne yadda mutum zai gane password ɗin shi mai ƙarfi ne ko mara ƙarfi kuma ya ga adadin sakanni ko awanni ko kwanaki ko watanni ko shekaru da zai kai kwamfuta ta iya hakin ɗin wannan password ɗin. To da farko dai za ku shiga browser ku wasu na da chrome wasu na da opera ni chrome ne da ni zan yi amfani da chrome ne sai ku je can sama a can saman za ku rubuta how to secure how secure is my password za ku rubuta how secure is my password a gaba ku rubuta security.org kenan ina nufin how secure is my password security.org org kenan sai ku danna kan search yau zai fito link na farko da ya fara fitowa wannan na farko wanda kuka ga kalansa daban din nan shi za ku fara shiga how secure is my password yanzu ga muna a cikin pejin yau a can ƙasa za ku ga inda aka rubuta enter password to anan ne mutum zai rubuta password dinsa. a nan mutum zai rubuta password ɗinsa yanzu misali zan gwada 123456789 kunga mai kun suka rubuta your password will be cracked instantly kenan mai immediately za a iya sace min account ɗina inda ina sa irin wannan password ɗin yanzu kun na juya shi na yi 987654321 shi ma ya nuna mai your password will be cracked instantly yanzu zan gwada wani password yanzu zan sa number waya na nasa 07068930232 kun ga ya ce me it will rather take it will take a computer about 2 seconds ko computer za ta iya cracking wannan password din nawa a sakanni guda biyu a sakan biyu yanzu na kara gwada wani number waya kun gani me ya ce min in 2 seconds to ya za a magance wannan matsalan yadda za a magance wannan matsalan shine idan za ku sa password password din naku ya kasance yana da akwai symbols a ciki kamar irin percentage din nan yanzu zan sa zan sa wani security percentage security kun ga ya ce me kun ga gwara wannan ya ce za a iya me it take a computer about 16 hours kafin ta iya cracking din wannan password din kun gani to idan mutum yana so password din shi ya yi karfi sosai dole zai na gauraya symbols da kalmomi abcd manya da ƙananan small letters da capital letters har da nambobi kuma kuma akalla password din ya kai kalma guda takwas kalmomi guda takwas da fatan kowa ya karu dai kada ku manta kuma ku yi liking ku yi sharing ku subscribe channel dina don kowa ya amfana da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon na barku lafiya